This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin biyar ga wata Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga Ibrahim da kanun labarai. To Murtala Firaministan Birtaniya Kayar Sama ya yi Allah wadai da afkama otel ɗin da aka tsugunar da masu neman mafaka a Birtaniya da aka yi jiya Lahadi. An daɗa shiga zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi. Sannan wani harin makami mai linzami da 'yan hutsin Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar kasar liberia a tekun bahar al'ahmar to bayan labaran duniya za ku ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani kan jawabin shugaban kasar bola ahmed tinubu kan zanga-zangar kuncin rayuwa da ke gudana a kasar kudirin da eh, matasa suka taso da shi ba abin da ya tofa guda ɗaya daga ciki abubuwan da ba tambaye shi ba shi yake faɗa magana da shawara don cikin abubuwan da mutanen suka tambaya babu wani abin da aka zo aka ci an wani magana a kai a ɗaya ɓangaren kuma wasu 'yan najeriya da sun sha alwashin ci gaba da zanga-zanga kan halin matsin rayuwa bayan da suka ce jawabin shugaban ƙasar bai ma duba matsalolin da suka ayyana ba kwana goma sai mun tirsasa bola ma tinubu ya dawo da tallafin nan da ya janye kada wani ya yi amfani da ikonsa ya ce zai musguna wani memban mu don ba za mu kyale ba to muna nan kuma tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim gumel ya shirya kuma zai gabatar amma kafin duka waɗannan bari mu fara da labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Firaministan Burtaniya Kayar Sama ya yi Allah wadai da afkama otel ɗin da aka tsunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. Al'amarin da ya kai ga raunata 'yan sanda akalla goma inda ɗaya daga cikinsu ma ke cikin mawuyacin hali. Yana mai bayyana al'amarin da halin daba na masu ra'ayin riƙau. yayin da ake ta samun barkewar tashe-tashen hankula a faɗin ƙasar biyo bayan daɓa wuƙa da aka yi ma wasu masu wato ɗaliban koyon rawa al'amarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan mata uku baya ga wasu da suka ji raunuka a wani bayani da ya yi daga downing street da yammacin jiya lahadi firaministan ya ƙudiri aniyar ganin wato hukumomin kasar sun a ta bakin sa yi duk abin da suke iyawa wajen ganin an gurfanar da waɗanda wato waɗannan 'yan daban a kotu kuma za a yi musu hukunci ba tare da ɓata lokaci ba a cewar sa ina mai tabbatar muku cewa za ku yi nadaman abin da kuka yi ku da kuka aikata kai tsaye da ma waɗanda suka yi amfani da yanar sadarwa wajen yada wannan manufar kafin su shiga gudu su da kansu ya kara da cewa wannan ba zanga-zanga ba ce wannan wani shiryayyen tashin hankali ne na 'yan daba kuma bai da muhalli au a kan titunanmu au a kafar sadarwa An daɗa shiga zaman a gabas ta tsakiya jiya Lahadi yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi don kare ƙasar Isra'ila muddin Iran ta kai mata hari. A daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama ke gargaɗi ga 'yan su da su gaggauta barin ƙasar Labanan. yayin da kungiyar mayakan hezbollah ke kaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami kan isra'ila kasar faransa ta yi gargadi kan abin da ta kira yanayi mai matukar sarƙaƙiya biyu bayan harin da isra'ila ta kai birnin beirut a makon jiya wanda ya kashe babban kwamandan hezbollah ba'ud shukur sannan 'yan sa'o'i kuma daga bisani aka kashe shugaban fannin siyasa na kungiyar hamas ismail haniye a birnin tehran na kasar iran wanda tuni gwamnatin iran ta zargi isra'ila da aikatawa amurka faransa canada da birtaniya duk sun gaya ma 'yan kasashensu da su fice daga labanan ita ma kasar jordan mai makwabtaka da labanan din ta yi hakan kamfanonin jiragen sama da dama au sun dakatar da jigila zuwa yankin au sun dan takaita To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya kammala wata ziyara ta ba sabon ba jiya wato lahadi a Iran. inda ya yi tarar rashi don a kawo ƙarshen yaduwar tashin hankali da wato a yankin da kuma buƙatar a yankin ya samu kasancewa cikin abin da ya kira zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali ziyarar ta safadi zuwa iran ta biyo bayan famar tuntuɓa da amurka da ƙawayenta ciki har da faransa da birtaniya da italiya da masar suka yi a dubulmasiyance da kuma a zimmar kawar da yiwuwar daɗa sukurkucewa na al'amura biyo bayan kashe shugaban hamas ismail hani a birnin tehran a wata ganawa da safadi shugaban iran masud farsansken ya ce kashe haniye wani babban kuskure ne da gwamnatin isra'ila mai ra'ayin sihiyoniya ta tafka wanda labudda sai an maida mata martani a cewar rahoton gidan talabijin na gwamnatin iran To an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Da safiyar jiya Lahadi ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasar a yayin da aka shiga rana ta hudu ta zanga-zangar da matasa suka soma sanadiyar tsananin rayuwa a faɗin ƙasar. Aka haka ne wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa ya jiyo mana ra'ayoyin wasu ɓangarori kan jawabin na shugaban ƙasa. da ya fara da babban jami'in yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasa abdulaziz abdulaziz wannan matsala ta ko kuma wannan al'amari na tallafin mai abu ne wanda yake da sarƙaƙiya wanda kuma ya kamata kamar yadda ya bayani an ƙasa su fahimci halin da aka zo aka samu ƙasar nan a ciki an zo an tarar da ƙasar nan lokacin da jihohi da yawa a najeriya nan ba sa iya biyan albashi na tabbata mutane da yawa waɗanda suke ma'aikatan gwamnati da su saurari wannan magana za su shaida ne zancen mutane da suke ta maganar a dawo da tallafin wannan watakila ba su da waɗannan bayanan ne kuma shugaban ƙasa ya nuna irin hanyoyi ko kuma wuraren da gwamnati take mai da waɗannan kuɗaɗe da ake ganin wato ba a biyan tallafin mai an mai da su wasu hanyoyi da za su iya taimakon mutane sannan kuma akwai tsare-tsare daban-daban waɗanda za su kai kuɗi ga hannun talaka da kuma samar da ayyukan yi kuma idan ma yanzu aka ce a da tallafin mai nan ba wai canjin za a gani kamar yadda watakila mutane suke tsammani ba su ma kansu maganar tallafi na wutar lantarki kusan magana iri ɗaya ce gara a maka amfani da kuɗin ka shine a tunanin gwamnati tunanin shugaban ƙasa da ma kuma masana waɗanda ma ba sa cikin gwamnati malam abdul aziz kenan jami'in yaɗa labarai a fara gwamnatin tarihin najeriya a waje ɗaya ambasada ibrahim mai sule mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a najeriya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar nan ta acf ya yi min bayani akan abubuwan da yake fatar ga shugaba tinubu ya yi bayan wannan bayani da yawa al'ummar najeriya eh, yi wa shi na yin shi ya fi rashin yin shi ni yana jin magana da shawara don cikin abubuwan da mutanen suka tambaya babu wani abin da aka zaka ci an yi wani magana akai ba wanda ya magana akan rage kuɗin mai ko rage kuɗin wuta ko kuma rage girman gwamnati wanda ake kamanin abin ya yi mata yawa da irin kuɗin da ake ciki na biyu kuma ne na gani ya kamata ce an gira taro da ake gira national council of state wanda ya hada da gwamnoni da shugabannin kasa na da don akwai bukatar a haɗa kai a san da ake tafiya saboda kishin kasar don kara bari kasar ta ji wani wuri. ambasada ibrahim masula kenan ɗaya da cikin shugabannin kungiyar acf a najeriya tattauna da ne da shi a abuja yanzu da yan najeriya sun sa ido su ga ko shugaban kasa bola ahmed tinubu zai kare wata tuntuɓa ko waɗansu bayanai ko ɗaukar ɗansu matakai na share hawa yan najeriya kai tsaye bisa ga la'akari da zanga zanga-zanga da aka gudanar umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya To Murtala wani harin makami mai linzami da 'yan hutun Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Liberia wanda ke tafiya a mashigar ruwan Aden a cewar hukumomi jiya Lahadi wanda wannan ne karan farko da kungiyar ta kai wani hari tun bayan da isra'ila ta kai mata wasu hare-hare ta sama yan hutun dai ba su yi bayanin dalilan wato dalilin lafawar da suka yi ta tsawon makonni biyu ba a har-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwa a bangaren tekun bahar al'amar wanda shi ma ya samu irin wannan sassaucin a hare-haren da aka fara kaima masa tun daga watan nuwamba a kan dalilai masu nasaba da yakin isra'ila da hamas a zirin gaza to amma an dawo da hare-haren bayan kashe shugaban hamas ismail hani a iran babbar birnin wato babbar mai tallafa ma yan hutsin a daidai lokacin da ake dada fargabar yiwuwar yaƙi ya barke a faɗin yankin a fannin wasannin olympic da ke gudana a ƙasar faransa kuwa izini Kalu ta Najeriya ta ci maki 21 ta yadda Najeriya ta yi wani abin tarihi a gasar ta Olympic inda ta zama kasar Afirka ta farko wadda kulob ɗin wasanta wato walau na mata ko na maza ya kai kwata final a wasan kwallon kwando bayan da ta make kasar Canada da ci 79 da 70 jiya Lahadi. 'yan wasan najeriya waɗanda suka je gasar da tarihin yin nasara sau biyu kawai wato wato da ci biyu da ɗaya a shekara ta dubi da hudu a gasar wato athens sai gashi sun daɗe ana ta bugawa da su a gasar ta olympic fiye da yadda suka taɓa yi za su buga kwata final ɗin ne da amurka wadda ke kokarin cin lambar zinari a karo ta wato na takwas a jere. Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda muka ji a rahotonmu na farko da alama jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu bai samu gamsar da wasu masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da halin tsananin rayuwa a faɗin ƙasar ba. Duk da cewa shugaban ya roƙe su da su dakatar da zanga-zangar haka. Wannan yasa sa jim kaɗan bayan jawabin nasa a jiya, dubban matasa suka koma taruwa a birnin Legas cibiyar kasuwancin ƙasar inda kuma suka ci gaba da zanga-zangar a rana ta hudu. Wakilin mu Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani. to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu masu zanga zanga da alamun da ba su ji wannan kira na shugaban kasan ba musamman ma a nan birnin lagos inda ɗaruruwan masu zanga-zangan ne suka sake fitowa a dandalin nan na samun yanci na gani fawemi da ke unguwar ojota tare da ci gaba da kula da zanga-zangan su game da jawabin na shugaba bola ahmed tinubu masu zanga-zangan sun bayyana cewa tamkar ma shugaban kasan bai san ma abin da ake ciki ba ne a gaskiya ni a ra'ayina ni mamadu murtala abin bai min daɗi ba bai man daɗi ba kuma na tabbatar ba zai yan najeriya daɗi ba masu son ci gaban ƙasar nan saboda abu na farko duka kudirin da eh, matasa suka suka taso da shi ba abin da ya tofa guda ɗaya daga ciki abubuwan da ba tambaye shi ba shi yake faɗa amma wannan gaba ɗaya babu wani abu da ya alfara ga an yi asarar rayuka ga dukiyar mutane ga al'umma sun sha wahala ga kuma yi mutane asarori amma duk da haka shugaban ƙasar bai wani abin da ya kamata ba irin wannan makamancin ya faru a kenya daman da shi suke ta kwatanta mu a kenyan da ya faru da yake shi ya san me yake yi shi shugaban ƙasar nasu a take ne ya soke kuɗin yan majalisu ya dare kuɗin albashin shi ƙasa. A gaskiya shugaban ƙasa ya yi bayanan wanda ya kamata hankali ya kama na farko bata kayayyakinmu na gwamnati da na mutane ba alkhairi ba ne kuma wannan zanga-zanga mun ga abin da take so ta haifar wanda kowa shaida ne ga abubuwan da suka faru dama mun yi lokacin bata garza su iya shiga domin su yi kwace wannan zanga-zanga su mayar da ita a tashin hankali haka wajibi ne na kira ga 'yan najeriya su gaggauta dakatar da wannan zanga-zanga sannan kuma su ci gaba da yin addu'o'i na zaman lafiya da karuwar arziki a ƙasarmu najeriya president bola mai tinubu appealed to nigerians to wannan mai zanga-zanga ya ce mun gode da wannan jawabi da shugaban ƙasa ya yi ga 'yan najeriya musamman ma dai mu masu zanga-zanga amma abin dubawa shine shugaban bai taɓo abin da muke ke kira gare shi da yi ba wato dawo da tallafin man fetur da kuma sauran al'amura da ke haifar da tsadar rayuwa a ƙasa don haka za mu ci gaba da zama a nan wurin tare da gudanar da wannan zanga-zanga tun da dai na lumana ne abin jira a gani shine matakin da jami'an tsaro ko gwamnati za ta ɗauka wajen ganin an kawo ƙarshen wannan zanga-zanga ganin har yanzu jawabin na shugaban ƙasa bai kwantar da hankulan masu zanga-zangan ba babangiji jibrin murai amurka daga lagos ta gaida baban gida jibir bari kuma mu sake komawa abuja inda wasu kungiyoyin matasa ciki har da na kwadago suka sha alwashin dorewa da zanga-zanga har na tsawon kwanaki goma da aka tsara tun da farko sakamakon rashin gamsuwa da jawabin shugaban kasar kan halin da 'yan kasa suke ciki masu zanga-zangar sun bayyana aniyar su ta sake mamaye babban dandalin taruka na eagle square da ke dab da sakatariyar gwamnatin tarayya da majalisar dokoki da kotun koli da kuma fadar shugaban kasa ta aso rock wakilinmu nasiru adamu hikaya na ɗauke da rahoton masu zanga-zangar dai na bayyana azumar sake sababbin dandalin taruka na eagle da ke dab da sakatariyar tarayya majalisar dokoki kotun koli da fadar aso rock Kwamitin Nasir Kabir na kungiyar kwadago NLC da ke jan ragamar wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ya ce ba su gamsu da jawabin shugaba Tinubu da yake kiran dakatar da zanga-zangar ba. babu gudu babu ja da ba kwana goma sai mun tirsasa bola ahmad tunubu ya dare tallafin nan da ya janye mun kuma ja hankalin jami'an tsaro nan zanga-zanga ta lumana ne kada wani ya yi amfani da ikon sa ya ce zai musguna wani memban mu dan ba za mu kyale ba Sheikh Abdullahi Balalau da ya jagoranci tawagar malamai wajen ganawa da shugaba Tinubu kan korafin matasan ya buƙaci su dakata haka nan to idan har sun yadda mu ne wakilansu mm. an ya kamata idan mun isar da wannan sako to al'umma kuma su ƙara hakuri duk da ina ƙara yabawa ko da yawa daga cikin al'umma sun yi biyayya kuma sun ji kuma sun hakura amma dama baka iya samun gaba ki ɗaya a ce kowa da kowa ya yi wannan har yanzu ba wannan hanya ba ce hanyar da za a iya ɗaukan mataki domin neman gyara. Abdulrahman Buba Kwacham da ke jagorantar kungiyar Raya Arewa maso gabas ya zayyana matasan da suka kutso zanga-zanga da barnatar da dukiyar al'umma da zama sashin matsalar ƙasa. Ba yadda za a yi mutum shekara 20-30 yana tara dukiya yaran mutane su shiga cikin kasuwa su kwashe musu dukiya ba su yi adalci ba wanda ya wannan kam to me bambancin sa da zaluncin da yake ce an yi masa ba da wani bambanci da wannan gaskiya wasu jihohin mu arewa sun ba mu kunya su dubi protest da aka yi a plateau su dubi protest da aka yi adamawa su tsaya su duba ma protest da ake yin din kudancin kasar nan kan sun yi ne in kuma suka yi menene suka gari zuwa a don mun san wannan abun zai faru wallahi ba ta gari za su shiga wannan ta kowane hanya a nasu bangaren shugabar kungiyar mata na jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya Dr. Aminatu Abdulkarim ta nisanta 'yan kungiyar da shiga zanga-zanga. Tashin hankalin da take faruwa a cikin ƙasa ta zanga-zanga muna gargadin 'yan uwanmu 'yan Nijar mu sani da cewa mu baki muke ba mu da 'yanci na mu shiga cikin wani zanga-zanga ko kuma wani tashin hankali. In dai ba mu sa kanmu cikin zaman lafiya ba to ba za mu sa kanmu cikin tashin hankali ba. Rundunar 'yan sanda ta musanta kashe mutum goma sha uku da kungiyar Amnesty ta ɗora alhaki alhaki kan jami'an tsaro inda ta ce mutum bakwai ne suka mutu zuwa yanzu a zanga-zangar ta sanadiyar bom ɗin boko haram harbi daga ɗan banga da takewa da mota da wani mai ganganci ya yi daga jawabin shugaba tinubu dai ba alama ta nesa ko ta kusa da ke nuna dawo da tallafin man fetur da ke kan gaba bukatun matasan nasiru da mu'ali kaya muryar amurka daga abuja najeriya a gaida Nasiru Adamu Hikaya sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke saurare kuma a koda wani lokaci za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a biyu hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai fara duba wani korafi na neman shanun kiwo uku bayan kwashe shekaru 47 ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel A sabon shirin ciki da gaskiya zai duba batun yunkurin neman gado ne na shanu uku da malama Hafsata Ahmadu da ke yi a madadin 'yan uwanta. Hafsata dai a yanzu ke zaune a jihar Neji ta tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya tana mai cewa bayan rasuwar mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auro na bawan Allah inda shi kuma lokacin ya ƙauri zuwa mayan daga a ƙaramar hukumar sardauna da ke tsaunin Mambila a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda Hafsat ta bayyana ya tafi da shanun ya haɗa su waje guda ya damƙa su ga ɗansa mai suna muhammad lawal mai daɓi bayan rasuwar sabon mijin na hafsatu ta ce sun nemi shanunsu da ta tabbatar a tsawon shekaru 47 sun ƙaru a wajen lawal mai daɓi amma ya yi ƙememe hana su da hakan ya kai ga ƙara har gyambu amma ba a yi nasarar karɓo shanun ba wakilin mustapha nasir batsari ya tattauna da hafsatu salamu alaikum da farko dai suna na hafsatu ahmadu barikin sale ina da dukiya a hannu ah, barikin sale nan mina kenan barikin sale mina ina da dukiya wajen muhammadu lawai mai daɓe na taraba amma shekara bana da yawa tun da allah bangiji ya sa dai babanmu ya rasu muka zo da dukiyarmu a gidansu to har na riga na aure can taraba din wani gari kenan yana abun nan yana mayo daga amma daga kuma yana ƙauyen shirin ne to da na je kibani na dawo mm. sannan kuma wannan dukiyar ta mun je da ita ne babanmu ya rasu baban shi ya auri mamanmu muka je da dukiyarmu da muka je da dukiyarmu na aure na bar dukiya da sauranta a hannun kanuwata tana biye da shanu mm. to shi kuma baban shi da ya tashi sai ya ce zai tashi a sake gari to ni kuma na riga na yi aure na an bani sai aka tafi da ta dama tambayar da nake so in maki ke aure ne kawo ki nan Niger daga can ni dama ni dama ina mai ruwa dam ne yawa mai ruwa katsina kenan eh, katsina kenan nan nayi aure su kuma sai suka tada tashi ba na yi aure mm. sai aka bani a garin to ni kuma ban kara zuwa garin ba sai da mama ta tara na je to da naje ni ina kushin dai in je dai gaisuwa da naje gaisuwa kuma kaga wanda ya je gaisuwa baya da halin ya ta da dukiya mm. saboda ina ganin ga kanuwa ta wurin sannan kuma wannan bawan allah bai zaton zai mana haka ba saboda lokacin da ya tashi zai tashi a cikin maman mu ta ce a ba ta kuɗi ko kaɗan ta sai ko da ta bar ma ta sannu da zuwa baƙi ya ce ba zai bada ba. shi wannan wanda kuke magana ku yana hannun su kamar ita mahaifiyar ku ita ne ta aure shi kenan. ita ta auri baban da ta auri baban shi sai muka je da mu a gidan kana. baban shi ma ne ta aura ba shi. baban shi ta aura muka je da mu ko da muka je da mu kuma muke kiwon mu ko ba gaskiya ba. to bayan ta rasu na je gaisuwa da na je gaisuwa ba magana dukiya ba saboda banzaci za su yi mana haka ba abinda kuma ya sa banzata ba sadda za su tashi mama ta tace a san mata cikin dukiyan nan ta sai yan tabarmi da in an ce maraban kuma ta shin hida mu bako wanda ya zo maka maraba. Yanzu shi mahaifin nashi da ya auri mamanku eh, yana ina. Shi ya rasu. O oh, shi ma Allah mai rasu. Allah ya mai wa'adi. Sannan kuma da ya rasu ma ban je gaisuwa ba sai na ce to bari in hada gaisuwa da roƙon iri in je kan dukiyan nan. to shi ke nan da na tashi na je gaisuwa ban nemi dukiya ba na je gaisuwa mamata muna koke koke ai ba zan yi magana dukiya ba tun daga ta sannan kuma tun da aka hana maman mu ɗiba kuɗin nan ta kashe ai ina ganin an tattala mana ne ban ji zahin abun ba to sai da na je gaisuwa na dawo in koma yau in koma gobe Allah bai koma ta ba ni kuma abun da nake hange kaman ba za a cuce mu ba tun da an hana maman mu ma kashewa sannan kuma ga kanuwa ta wurin ga kuma mijin kanuwa ta kuma ya san da dukiyar to sai bayan ya rasu sai mijin kanuwa ta ya ce to yanzu ke mariya ba za ki an san maku dukiyar ku ba hannun Muhammadu Bello wai lawai mai daɓe sai ta ce to ni yanzu ban da uwa ban da uba a garin nan kuma ban da wa ban da kane a garin nan sai Allah sai ma'aikin Allah kuma sai kai sai wa'inda aka haihe mu tare kuma su daban tamu daban ko ba gaskiya ba ni yanzu wannan dukiya za mu yi mu hidda ita malam sani sai ce to bari mu raba shi da wannan bala'i tunda dukiyar dai marayu bala'i ne bari in je in tambaye shi saboda dan uwana ne shi yana ɗa namiji ni ina na ɗaya mace ne abokan wasa muke babu cuta tsakanin mu bari in je in ce a baku dukiyar ku kafin mu je gaba eh, dukiyar nan shanu ne ko ko tumaki ko shanu ne guda uku da aka gama sai dawa dai dama shin mu da shan mu da sutura mu hidima mu hadda shi da uwa mu duk a cikin wannan dukiya muke ci a lokacin da suka tashi za su ba garin sanuwa uku uwa su ne aka tashi aka hada da nashi shi babansu kenan ya saida ya je ya hada ma Muhammadu Lawai dukiya sannan kuma dama kahin ya tashi ana ɗiba ana saidawa kuma ya riga ni barin nan garin ya riga su barin nan garin saboda an kai shi ne kan dukiyar to yanzu da kuka tambaye shi me yace mu yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai ya ce ba zai ba da shanu ba ya je ɗiba na ƙarhi ne da ya ce na ƙarhi ne ya ce to nan tunda kowa san da su dole ka bada su sai ya je ƙara shi ma daga da ya ƙara shi suka yi magana wurin yan sanda koko a a a kila wajen ni ban alƙali ne mm. tunda ni ban je ba alƙali ne to da ta da ya karar shi da aka ce je ɗiba ya karar shi sai aka je aka rihe shi yan muntoshi shi wanda dukiya ke hannun shi shi wannan da ya zo neman dukiyarmu da aka rihe shi da ya kwana biyu to sai kanuwa ta tace alhaji mai daɓe dukiya gare shi ya haɗa dukiyarmu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ya ce wannan dukiya he na ance ta sai ya je ya karar shi a gembu kuma da ya karar shi gembu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi alhaji sani nan ma ban san kwanakin da ya yi ba nan ma aka kara aka yi belin shi to sai kanuwata ta ce to ita kan ta gaji ‘ya'yan miji su ce an rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce an rihe masu miji saboda ni su an rihe masu uba na rasa inda zan sa kai na shi kuma mai daɓe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya haƙura dukiyar nan mu ban mashi tunda dai banda wadda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu. Shirin ciki da gaskiya ya yi ƙoƙarin jin ta bakin Muhammad Lawal mai daɓe amma bai same shi ba tukunna. sai dai ɗansa mai suna idris wanda ya ce mahaifin ya shaida masa shanun sun lalace ko an rasa su lokacin da mahaifinsa wato ƙanin idris kenan ke ƙaura zuwa taraba. eh da shanun da mamansu ya je eh gidanku gidan kakanku ba gidansu eh gidan eh gidan kakanmu eh to amma abun ni abun da abun yanzu shekara nawa ta fara ma lokacin da eh kakanmu ya aure mamarta ya yi shekaru da ya yi shekaru da dama gaskiya a a a rasuwar mamanta ma ya wuce shekara arba'in ka tambaye ta mamanta da ya rasu ma ya fi shekara arba'in to tun tun kan ba mu zo duniya eh, rasuwar mamanta ma ya kai shekara ya wuce arba'in ma kamar yadda aka ba mu labari kana ji eh ina ji eh, rasuwar mamanta ya wuce an kan babanmu da ya da ya faɗa mana e kakanmu ya auri mamarta to mm. da kakar kakarmu ya auri mamanta to suna zane a katsina ko a karkaran can to babanmu kuma ya tafo mambila ya bar su a can to amma a can ɗin ni kan ban sani ba kagan lokaci ba a haife ni yanzu ma ni shekaru na talatin da wani abu ne to kenan a can lokacin an ce mamanta ya yi shari'a da waye-waye ya dawo da shanu to shanun ɗin da shanun kakanmu da nasu eh, shi babanmu kai ya tafo ma nan shi ma labari yake ji shanu duka lalacewa suka yi duka lalacewa suka yi lokacin da suka hauro nan ba su hauro da sani a ɗaya suka dawo nan suka samu babanmu a nan. Eh, Idris muna ka muna ji. To lokacin ɗingo ga kakanmu ga ga ƙarenta ga to su ma suna da ɗan uwa wanda suka, suka haɗa mama amma da, suka haɗa mama eh, wannan wanda ta tura maka nan ba na waɗi wannan tana da ɗan uwa mariye tana wanda suka haɗa mama ɗaya akwai babaji akwai lalwi akwai akwai bakari akwai guba dukansu suna nan to amma lokacin da mamansu ya rufe ni ba haife ni ba ka san ban san abin da ake kai eh, kai ma gashi yanzu ka kai shekara talatin da biyar eh, eh, zan kai hmm. to kenan sai maman su ya resu da maman su ya resu suka zo suka yi taziya suka koma ba su ce ko kala ba abin da aka faɗa dai eh a wajen ta'aziyya ai bai dace a kawo maganan shanu ba ai sai a yi gaisuwa a tafi kawai to haka ne ko eh sai a yi gaisuwa a tafi sai daga baya sai a tada magana to to yanzu ga tana da an wayin shanunsu yana nan ina zasa nemi shanunsa in eh, shanunta tana nan ma. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin. Haka kuma shirin ciki da gaskiya na gayyatar lawal mai daɗe. Don ba shi damar faɗan nasa ɓangaren labarin inda shanan suka shiga. Sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin.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 sai dai can an jima da karfe hudu na la'asar insha Allah za mu sake dawowa tare da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawa da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau murtala faruk sanyi ne ke muku fatan alkhairi ma'asalam.